abu na fari shine kamar da Allah ya faɗa a nan suna gauraya ƙarya da gaskiya sai idan aka baka littafin sai ka gagara gane wanne ne maganar Allah wanne ne maganar da mutane suka sa sai gagara ganewa yanzu na dako Bible Old Testament na dako Bible sabo sai na baka attaura tsakin zabura ƙarshe injila sai na baka littafi ne gashi ne ya hada da attaura da injila da zabura na baka idan na baka in za ka karanta daga farko zuwa ƙarshe baka sai gane wace ce magana Allah wace ce magana mutane ba ba cakuɗa ba ka isa ka ɗauki gwani ka karanta ka ce kaga mutum magana mutum a ciki ya isa kana saka mana fataha a wajen kisira sai mu ce tsaya kuma ka gyara ba dama ai saboda babu kofar a taba ɗin to abu na farko shine suna wannan cakudawar a gaba na gaba kitmanul haqq duk gaskiya da take cikin su suna ɓoye ta ba sa son suwa mutane bayani don suka yi bayani za a musulunta abu na uku shine suna dan da barbaru haka na ɓoye wasu abubuwa yayi kama shi ma da ɓoyewar abu na hudu shine suna canza magana a gurbin da Allah ya ajiye ta eh shi tahriful kalima an mawadihi suna canza magana daga inda Allah ya ajiye jirkita ta wannan kuma suna yi kalamin da kai suna lafzi wa ma'anan akwai canjawa da suke lafzi akwai ma'anawi akwai wanda lafazin za su jirkita gaba ɗaya su cire su sa wani a wajen kamar yadda muka shekaran jiya akwai wanda kuma ma'anar ce kamar Allah ya kira abin da suna prayer sallah ya ce addu'a suna wannan akwai kuma layin lisani bihi sai ana magana sai ga suna dan in aka zo waje wajen karatu sai ga an dan yi an dan lankwasa harshe abin da yake wajen ba shi za faɗa ba sai a yi gaggawa a lankwasa harshe sai a wuce Allah ya sa mun gane duk wanda suna yi karatu ana karatu daidai daidai in an zo wata kalma sai a dan yi wani sai a dan yi wani su biyo a dan lausa a dan lauye harshe kawai sai a wuce ga an gane ai dan karka gane me ake nufi kawai da makaranta ji akan baka eh an gane haka value baka kawai sai a wuce ba za a bari ka ji ba ba dan karka ce yayi dinna Qur'ani bakka ka ba ba za a ji bari ka wuce ka ji ba to duk wayannan dabi'u su ne guda biyar ibnu kamis su abun mamaki me yasa suka yi wannan yace wallahi hadhihi al-umur irtakabuha bi aghradin lahum yace wannan abin sun yi sai saboda wasu manufofi nasu datun ila dare wanda su suka san me yasa suke wannan aikin dan littafin Allah da magana Allah bai kamata a mata wannan hawan kawaran ba su suka san manufofin da yasa suke yin wannan amma saboda adalcin Qur'ani akwai ahlul kitabi na kwarai